Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Daga nan Tehran Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na labarin wasanni sai kuma shirin nan na kiɗan-kiɗan Iraniyawa. waɗannan da yarar Allah su ne abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na kun san da ke liƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina a yi sauraro lafiya. Kokun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 1 ga watan maris shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kukun san cewa shekaru 150 da suka gabata a rana irin ta yau wato 1 ga watan maris na shekara ta 1871 bayan da faransa ta sha kashi a hannun jamus a yakin da suka gwabza majalisar kasar faransa ta kada kuri'ar kawo ƙarshen mulkin sarauta a kasar bayan nan majalisar kasar ta faransa ta kafa wani kwamiti domin tattauna hanyoyin sulhu tsakanin faransa da kasar jamus amma duk da wannan mataki sai da aka ɗauki tsawon shekaru 82 da juyin juhali a kasar faransa kafin kawo ƙarshen mulki na salon sarauta a kasar a shekara ta 1790 ne aka yi juyin juhali a kasar faransa kuma a karan farko ne sarki napoleon ya ɗora kansa a matsayin sarki kuma bayan sama an yi wasu sarakuna a kasar ta faransa kafin shekara ta 1871 inda mulki na sarauta ya kawo ƙarshe baki ɗaya a ƙasar ta faransa masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad reza na kasar iran ya kafa jam'iyyar siyasa kuma ya mai da ita jam'iyya ɗaya tilo a ƙasar ya kuma bukaci dukkanin mutanen ƙasar ta iran da su shiga wannan jam'iyya sauran jam'in siyasa na ƙasar kuma ya ba da umarnin a rusa su jam'iyyar sarki sha dai ta zama wata hanya ta tilasta wa mutanen kasar amincewa da mulkin sa domin kuwa shine shugaban jam'iyya amma margayi imam Khomeini wanda yake gudun hijira a lokacin ya buƙaci mutanen kasar ta iran da su yi watsi da wannan jam'iyya domin kuwa kafata da kuma hanyoyin da aka bi wajen kafata ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar banda haka kuma babu wata ƙasa a duniya wadda ake bin irin wannan tsari na wannan jam'iyya saboda haka ne mutanen kasar suka fara adawa da wannan jam'iyyar wanda hakan ya sa alatila sarkin ya amince da wargaza ta shekaru uku da watanni shida bayan kafa ta da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 123 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan maris shekara ta 1898 bayan kawo ƙarshen yakin mulkin mallaka tsakanin amurka da spain amurka ta mamaye tsibirin puerto rico wanda yake cikin tekun atlanta arewacin yankin kudancin amurka wanda christoph kam ya gano a cikin shekara ta 1493 bayan da amurka ta mamaye wannan tsibiri ta kuma mayar da shi wani babban sansani na sojojinta inda ta jibge manyan makamai na yaƙi da kuma tarin sojoji a cikinsa duk da amurka ta mamaye wannan tsibiri amma mazauna tsibirin suna magana ne da harshen spain saboda haka har yanzu ana lissafa tsibirin a ɗaya daga cikin yankuna masu magana da harshen spain a duniya masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. Siriya ta sanar da sake murkushe wasu jerin har-haren Isra'ila. Iran ta ce bata shirya tattaunawa da kungiyar tarayyar Turai da Amurka ba a halin yanzu game da yarjejeniyar nukiliya. An sassauta matakan yaƙi da annobar corona a Afirka ta kudu. To yanzu ga labaran kamar da za su zo muku. Siriya ta sanar da murkushe wasu jerin har-haren makamai masu lanzami na Isra'ila a cikin daren jiya a kusa da birnin Damascus. wata majiya daga sojojin siriya ta bayyana cewa isra'ila ta kaddamar da harin ne daga yankin turdan golan wanda ta mamaye rahoton ya kara da cewa makaman garkuwa na kasar ta siriya sun mayar da martani kan harin inda suka lalata yawancin makamai masu linzamin harin na ranar lahadi na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan har-haren da amurka ta kaddamar a gabashin siriya lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum ashirin da biyu iran ta bayyana cewa bata shirya shiga wata tattaunawa ba da amurka da kungiyar tarayyar turai a halin yanzu mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id katibzade ya bayyana cewa bai dace iran da tattauna da kungiyar tarayyar turai da amurka a wannan lokaci ba bisa la'akari da matsayi da kuma matakai na baya-bayan nan da amurka da wasu kasashen turai guda uku suka ɗauka ya ce jamhuriyar musulunci ta iran tana ganin yanzu ba shine lokacin da ya dace ba ta gudanar da tattaunawar da mai shiga tsakani na kungiyar tarayyar turai ta iyo e game da yarjejeniyar nukiliyar kasar ya shirya ba mr katib zade ya kara da cewa har yanzu amurka ba ta sauya matsayi da ma halayyarta ba a makon da ya gabata ne kungiyar tarayyar turai ta yi tun halartar tattaunawa tsakanin iran da sauran bangarorin da yarjejeniyar nukiliyar kasar ta iran da aka cimma a shekarar 2015 ta shafa inda amurka za ta halarci taron a matsayin bakuwa to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran jami'an tsaron gabar ruwan libya sun sanar da ceto bakin haure 181 ranar lahadi a gabar ruwan yammacin kasar wata sanarwa da rundunar sojan ruwan libya ta fitar ta ce mutanen da suka kunshi mata goma sha biyar da yara goma sun fito ne da kasashen afirka daban-daban tana mai cewa an miƙa su ga sashen da ke yaƙi da kwarar bakin haure an ce rani ne ke tsallakawa ta tekun bahar rum a yunkurinsu na shiga turai a cewar hukumar kula da ta majalisar ɗinkin duniya bakin haure 323 ne suka rasa rayukansu kana wasu 417 suka bata yayin da aka ceto 11,891 a shekarar da ta gabata shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta Kudu ya sanar da sassauta matakan yaƙi da annobar corona a ƙasar. Afirka ta Kudu ta sassauto matakan daga matakin dokar ta ɓaci na uku zuwa na ɗaya. An sassauto dokar hana fitar dare daga karfe sha biyu na dare zuwa hudu na safe. Matakin dai zai yi ba da damar dawo da harkokin yau da kullum. Wanda kuma zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. A makon da ya gabata a cewar hukumomin ƙasar an samu ragowar masu kamuwa da cutar. daga dubu arba'in zuwa dubu goma a kowace rana shugaban kasar ya danganta ci gaban da aka samu daga kokarin ma'aikatan kiwon lafiya da kuma yadda jama'a suka gyara halayensu a ranar asabar da ta gabata ne kasar ta karbi kashi na biyu na rigakafin cutar corona daga kamfanin harhaɗa magunguna na amurka johnson johnson to jama'a labaran duniyar kenan To Marila su saurari yanzu kuma lokaci ne da zamu shiga taskar mu ta shirye-shirye inda kuma zamu farawa da shirin na labarin wasanni tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Labaran wasanni Bismillahirrahmanirrahim. Matasa sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Wanda a cikin sa mai kamu kamar labaran wasanni da su shafi kashen nahiyar Afirka, nahiyar Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu sha'ar kan da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To da kyau yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Inda za mu fara da nahiyar Afirka, shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA wato Gani Infantino ya gana da shugaban kasar Benin de Talon da ministan wasanni da al'adu da kuma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar ta Benin. Inda suka tattauna game da irin ci gaban da kwallon kafa ta samu a kasar, a wato da kuma irin kaluban da harkar kwallon kafa take fuskanta a ma nahiyar Afirka baki daya. wannan tattaunawar da ta gudana ne a birnin kwatano na kasar benin kuma shine na farko a cikin shekaru biyar bayan zaben infantino a matsayin sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta fifa a shekara ta 2016 kuma an sanya hannu kan yajenoyi daban-daban tsakanin bangarorin biyu game da batun wasannin kwallon kafa na makarantu a nahiyar afirka a ci da gasar kwallon kafa cin kofin kofin afirka ta yanka shekaru 20 da ake gudanarwa a kasar burtaniya. ya zuwa yanzu dai an buga wasanni daban-daban daga cikin lokacin fara wasan a ranar 14 ga watan fabrairu zuwa yau ga kaɗan daga cikin makin da kowace ƙasa ta samu a rukunin a a ƙasar kamaru ita ce a saman tebur da maki tara sai kuma ƙasar uganda ke mata da maki shida sai kuma mai masaukin baki murtaniya da maki uku kuma a matsayin ta uku sai kuma rukunin biyu inda ƙasar burkina faso take da maki bakwai a saman tebur sai kuma afirka ta tsakiya da maki hudu ita kuma tunisia tana da maki hudu duk dai a saman tebur amma dai a matsayin na uku saboda bambancin kwallaye da ke tsakaninsu. su sai kuma rukunin c inda kasar morocco da maki bakwai a saman tebur sai kuma gambia da maki hudu ita ma ƙasar ghana tana da maki hudu amma da bambancin kwallaye a tsakaninsu hukumar kwallon kafa ta libya ta sanar da cewa nan ba da jimawa ba za a dage takunkumin da aka sanya na hana buga wasanni a filayen wasan kasar saboda matsalar tsaro kimanin shekaru bakwai kenan ƙungiyoyin ƙwallon kafa na kasar ba sa iya buga wasa a cikin gida saboda matsalar tsaro sai dai a wasu ƙasashen makwabta kuma wannan ya zo ne ba mata ziyara da hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa ta kai ta kai kasar domin gane ma idan ta ko kuma irin kayakin aikin da ake bukata da kasar tanada da kuma yanayin tsaro da ake ciki a nasa bangaren shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar libya abdulkarim al-shalmani ya faɗi cewa yana da labari mai faranta rai ga al'ummar kasar musamman ma ga magoya bayan kwallon kafa a kasar shine shirya dukkan takunkumin da aka gaba na hana buga wasanni a filayen wasa da ke fadin kasar saboda rashin tsaro. To yanzu kuma bari mu da zango a yankin Asiya inda mu leka kasar Iran kuma za ku ji cewa wato an zaɓi Shahabuddin Azizi a matsayin sabon shugaban hukumar ƙwallon kafa na kasar Iran a wani wa'adin mulki na shekaru hudu wannan yana zuwa ne bayan zaben da aka gudanar a jiya lahadi a ban ɗakin taro da ke nan birnin tehran kuma ya samu halartar duka masu tsaki a bangaren harkokin wasanni a faɗin ƙasar ciki har da wakilin hukumar kwallon ƙafa na yankin asiya wakilan hukumar fifa sun sa ido daga nesa game da yadda zaben ya gudana inda shahabuddin azizi wato ya zo na ɗaya da ƙuri'u talatin da biyar sai kuma kiyomar hashimi da ƙuri'u 24 sai kuma mustapha ajilu da ƙuri'u 18 sai kuma ali karimi da yake da ƙuri'u tara kawai a matsayin butal yan wasan kokowar gargajiya guda uku na kasar iran sun kama hanyar zuwa matakin karshe wato final a gasar kokowar gargajiya da ake yi a kasar ukraine ali riza najati mai nauyin kilogiram 60 da kuma muhammad ali girayi da kuma Amin Kabiyoni Najad dukkansu masu nauyin kilogiram 77 sun kai mataki na kwato ƙarshe a wannan gasa ta kokar gargajiya da ake yi a ƙasar Ukraine. A ci gaba da ake bugawa na ƙasar Premier kuma a kasar Iran a yau Litinin akwai wasanni za a buga a mako na goma sha shida kamar haka. Nafti masu Masjid Suleiman za ta kara da wato sozi sai kuma Misar Tanjani ta kara da Istiklal. mashin sazi tabriz ta da shahar kuduro sai na saji mazandaran ta kara da aluminium arak faikan kuma za ta kara da sanatin nafta abadan sai sefan ta buga da golgahar sarjan fesforis kuma ta keci raini da saifa su kuma fulat ta keci raini da zub'ahan to yanzu kuma murfe kallabin shirin da nahiyar turai kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta yi wasa na ɗari a zagaye na biyu a gasar champions league na kasar Real Madrid ta buga wato karawar Champions League ta ɗari a fafatara da ta yi na zagaye na biyu irin ta doki Atlanta da ci ɗaya da babu a ranar Laraba ta gabata. Real ta ci Atlanta kwallo ta hannun Fernanda Mendy saura minti hudu kacal a tashi wasan da suke bugawa. Atlanta za ta ziyarci Real Madrid don buga wasa na biyu a ranar 16 ga watan Maris. Madrid ta kawo wannan matakin ne a gasar bana wanda ta yi ta biyu a rukuni na biyu. kuma karan farko da za ta kara da atlanta a gasar champions league a tarihi daga shekara ta da goma zuwa shekara ta goma sha tara real ta kai matakin kusa da na ƙarshe sai dai aka biyu baya ƙungiyar ta kasa haurawa zuwa zagaye na biyu hakan ya biyo bayan da ajax da manchester suka yi waje da real madrid a karawar zagaye na biyu a shekara ta biyu a jere kenan a gasar liga ta kasar spain kuwa real madrid za ta kece rani da real sociedad a yau litinin din wasan da aka buga a jiya lahadi a gasar premier league ta kasar ingila kuwa crystal palace ta yi can da fulham wato babu ci sai da sita kuma ta kwashe hanta a hannun arsenal da ci uku da ɗaya tottenham kuwa ta hallasa borni da ci hudu da babu yanzu haka dai manchester city ita ce a saman tebur da maki 62 sai kuma manchester united da maki 49 a matsayin ta biyu sai kuma lasisa city tana da maki 49 ita kuma a matsayi na uku saboda bancin kwallaye da ke tsakaninsu. To masu wurare duka-duka iya abinda suka kenan a cikin shirin namu na yanzu da yake lokacin da aka mana ya kawo jiki zan ɗaga aya a nan sai a wata sarau za ku ji mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan a dan wani sai maka shirin ya kammala ni da na kan tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya za a iya cewa bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a yi lafiya. To Marilla a gaida Aminu Ibrahim Kiyawa da shirin sana labarin wasanni. To da yake Aminu bai nisa ba ga shi nan ɗauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da waraka da kuma sake saduwa a cikin shirin na kide-kiden Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kide-kide waƙi daban-daban da aka gudana a nan kasar Iran da mawaka shaharu suka gabatar. Domin kayatarwa da kuma nishadantarwa da fatan masu yasan sa da mu kuma za su ji daɗin shirin. Inda a yau shirin namu na kiɗe kiɗen Iraniya ga muku Musin Chahushi a cikin waƙar da ya gabatar mana. آشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او معشوق را جویان شود دکان او ویران شود بر رو و سر پود عیان شود چون آبم در جوی او شاهان همه مسکین او خوبان قراز چین او شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او این عشق شد مهمان من زخمی بزد بر جهان من صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او شاهان همه مسکین او خوبان قراز چین او شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او این عشق شد لهمان من زخمی بزد بر جان من صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او a kishe da mu sun ci cin wannan waka da ya gabata mana da fatan masu ware sun gamsu kuma sun jaɗin wannan waka sai a wani jikon za ku ji mu ɗauke su waƙoƙin daban-daban da fatan za a kan tare da mu a shafin na yanar gizo wato wwwtv 1ng To masu sauraro da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryenmu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Siriya ta sanar da sake murkushe wasu jerin har-haren Isra'ila. Iran ta ce bata shirya tattaunawa da ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka ba a halin yanzu game da yarjejeniyar nukiliya. An sassauta matakan yaƙi da annobar corona a Afirka ta kudu. To kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbonmu. mu. yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya thank you Thank you. Thank you.